Baya ga rashin fitowar jama'a an kuma fuskanci jinkirin isar kayayyaki zuwa tashoshin zaɓe a sassa daban-daban na jihar. Mutane sun fito ni dai a mazaɓata don akalla a akwati na O15 da ke makarantar firamare ta garo na bu bayan akalla mutum hamsin kuma har na kaɗa ƙuri'a baya na layi ne sai dai akwai 'yan matsaloli da aka samu a wasu akwatunan na rashin kai kayan zaɓe a kan lokaci. honorable murtala silan garo kenan kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar kano ya zuwa yanzu dai akwai mabambantan ra'ayi game da dalilan da suka sanya galibin al'umma suka ƙauracewa zaben na jiya honorable shaban ibrahim sharaɗa shi ke wakiltar karamar hukumar birnin kano a majalisar wakilan najeriya kuma ɗan jam'iyyar apc waɗanda duk suka makale da mu masoya jam'iyyar nan masu hidimta ma al'umma masoya shugaban ƙasa sun zo sun sai fom a karamar kuma birni inda nake wakilta mutane shugabannin ɗari da 388 sun fito 85 cikin 100 suka fito suka ce za su zaɓi 'yan ɓangaren mu amma ana ji ana gani ta ƙarfi aka ce ba ku isa ba aka fito aka ce idan da akwai abin da kai rabin kansila wanda ya fito daga bangaren shi abin kada sake a bashi kuma yadda suka dama haka suka sha wani kalubale da zaben na je ya fuskanta shine yadda aka rinka watsa hotunan yara ƙanana kan layi a kafofin sada zumunta ana cewa suna cikin masu kada ƙuri'a To amma Farfesa Garba Ibrahim Sheka da ke zaman shugaban hukumar zaben jihar na cewa. Ka san dama zaben mu muna da tabbacin cewa ba za mu rasa wanda za su yi mana sharri ka wasu abubuwa musamman da irin takaddama da aka ringa yi na wasu suna cewa sun shiga ba su shiga ba da sauransu da duk irin wannan kuma in ka tuna wancan zaben ma da muka yi da aka jefe mu da wannan aka zo har daga INEC ta ƙasa aka sa bincike kuma aka zo aka tabbatar cewa ƙarya ce yanzu ma ƙarya ce mun ga hoton almajirai sun yi layin karɓar abinci an ce zaɓe suka yi wani lokacin in ka tashi za ka yi sharri sai ka ga in baka shirya ba kai da kanka kana ba kanka karya. Duk da kalubalen da zaben na je fuskanta, Honorable Idris Garba Ungolimi, kwamishinan ayyuka na cikin jami'an gwamnatin Kano da ke alfaharin wakanar zaben cikin lumana. Daga rahoton da muka samu a lokal gama ɗuma arba'in da hudu, an yi zaben nan lafiya ba tare da tashi hankali, kafafen yaɗa labarai ya zama wajibi a gare mu mai muku godiya kun zagaya so lokacin saku kun ga yadda ake gudanar da zaɓe. Yanzu haka dai masu kula da al'amura a harkokin zaɓen ƙananan hukumomi a Najeriya na bayyana matakan bi domin farfaɗo da kimar zaɓen a idanun 'yan Najeriya kamar yadda kwamarar Yahaya Ushuaibu Ungogo ke cewa. Ni an daɗe yana faɗa. cewar ya zama wajibi a cire zaɓen ƙananan hukumomi da ƙarƙashin gwamnatocin jihohi in ana so a yi ingantaccen zaɓe a ba hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta rinka gudanar da zaben ƙananan hukumomi mu gaya kan mu gaskiya zaɓen ƙananan hukumomi kai naɗi ne kawai saboda tun daga zaɓen firamare mutum fa yadda ya ce saboda haka shi yasa mutane ba su yarda da cewa za a yi zaɓe ba. Yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto jam'iya mai mulki ta APC ce ta yi nasarar samun kujeru fiye da talatin. kana rahotanni sun inganta cewa dama jam'iyyun hamayya ba su yi wani tasiri ba a ƙananan hukumomi 44 da mazaɓin kansiloli 484 da ke faɗin jihar ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.